Bismillahir Rahmanir Rahim. Na tsane shi kashi na goma sha biyu. Bedroom ya koma ya kwanta saman bed ya fara rolling. Sai ya kai inch in bed sai ya dawo hannunsa da fada mararsa. Fuskar da da jikinsa duk sun wanke da gumi kamar wanda ya wanka. Sai take cikin light purple long evening dress flow length armless gown wadda ta bi lafiyar jikinta sosai. ta sanya cikin Alicius hannunta a sarkafe da purple bells bag. Ta sako ta baya ta yi kyau iya kyau amma ba kyau ba kyawun hali. Takun tafiyar ta kaɗai za ka kalla ka gane ita ɗin jinin sarauta ce yadda take rangwaɗa da karyar da jiki da taku ɗaya ɗaya abin can hankali ne. Ganin nobody in the falo ya sa ba wani tsoro ta wuce bedroom ɗin. Yadda ta ga yana rolling ya bata tsoro ba tare da komi ba tare da tunanin komi ba ta yi wurgi da bakanta ta haura sama magana haɗe da cire takalminta. Kamar jira yake ta matso jikin sa ya mata wani irin muguwar fusga ta faɗo masa jiki bai wata wata ba ya haɗe ba su wuri guda. kar su ki zo ki ga yadda jikinsa ke shakin kamar kura ta ga nama sai da haka ba ta masa ba so kawai yake ya cire mata kayan jikinta thirty minutes past yana gefe tana gefe tambayar sai me yake damunsa me haka ke nufi duk tarin feelings ɗin da yake ji a ce ya kasa barkata komi wani mugun haushin abu ke bashi hanya ko lafiya ko da jinnu sun shafe ni ne ba shi da yadda zai dole ya je ya ga ba da yadda zai dole ne ya je ga doctor wannan kenan to haka ko aka yi da sabo bayan ya fito daga lecture direct hospital ya ce doctor ya masa gwaje-gwaje ce lafiya sa ba wani abu da ke sa sai ma lafiya da ke ƙara wanzuwa a jikin sa haka ya bar wurin with cool body kwata-kwata daga iftinan munawwara da sauran 'yan matan sa bawa da yake son gani wani haushin su ma yake ji balle a ce a yi harka hakan ko ba karamin saka su damuwa ya ba musamman ifti da ta gaji ta zo don tana ganin ba za ta iya rayuwa ba da shi ba Ai lokacin da ta zo ta sha wulakanci kamar ya san ita ce ta zuba masa tablet ɗin. Wannan kenan. Mommy, I love you to him with all my heart, mommy. I can't do without him, mommy. Help me, Jahan ta faɗa tana dafe zuciyarta. Da take mata wani irin zafi da zugi. Ba asalin sanin take ma musu biya kai haka ba sai da aka kawo lefansa da mafida. An gashi yanzu saura sati ɗaya kacal a fara auren su. Wai yake so ne haka Jahan? Mommy Sadiya ta faɗa cikin damuwa. Kai tsaye ba tare da shakku komi ba, komi ba ta ce. amma muzaffar da sauri mami ta kalle tana zara ido waje wani muzaffar dai mami ta ƙara tambayar tana dafe kai da ido mami wani muzaffar ko bayan na ammi ke jihar ina ganin hankalinki ashe baki da shi wannan kalamin da aka su suka hana jihar ta kai ƙarshen maganarta da mami har jihar suka bi ummi da ido ci gaba ta da magana yanzu jihar ta ga abin so ba sai muzaffar mazanaci. bayan ga mai son ki tsakani da Allah wanda bai dogara da kuɗin ubansa ba amma kika tsaya kina wasting time ɗinki akan wanda ba shi da aikin yi sai waka everything eh, yana ga kwakwalwa kuɗi everything yana da shiga kwakwalwa ga kuɗi uwa uban ina baki shawara wallahi ki so Safwan kuma ta faɗa tana yatsa fuska kamar ta ga kashi zuwa fa su yi magana da momi amma tana jin abin da Jahan ke faɗi bakin da ya mutu ta kasa yin shiru Rinsa idan ta Jahan ta tana mai Allah ya wadaran da hali na ummi Tun da ummi ta zo wurin ta san ba za ta samu samun mallakar zuciyarta ba haka yasa ta miƙe ta bar falon tana ɗingishi kamar mai kamar mai mai alamar jiri take ji haka ko aka yi don ba ƙaramin zuga zuga mami zuga mami sadiya ummi ce ba wannan kenan mufida mu je ko mi aisha ta faɗa bayan ta an shi ɗin daga hannun mufida ina za mu kuma mami waje mami mami aisha ta ta ba ta amsa a takaice gyara kwance ce dan wani abu da take ji wanda ta kasa fassara menene kasala take ji take kamar duk an kashe mata gabobin jikinta ba abin da take so ta yi bayan bacci ko ta samu ta rage abin da take ji wani fi lafiya kuwa limshi ido ta kamun ta buɗe stas saman fuska an ta aisha didda sun canza kala mami bacci please ki bari ne. ta faɗa tana ƙara lumshe mai tattun firgitattun idanun nata masu matuƙar ɗaukar hankali ya firkitar da samari amma ban da musfi dole mami ta faɗa ma mai lalle ta bari mafi da ta yi bacci don dama lalle za a yi mata sai ta ɗauki kusan tu awa sana bacci ko da ta tashi daga bacci ta rage jan abin da take ji wanka ta saka wata doguwar riga ta shan iska abinci a ta sako mata don ta san idan har ba ita ta bata ba mufida ba magana za ta yi ba sai dai ki ganta wurin ta jawo wannan zaƙin ta ja wannan ranar period kuma ta fara malle kin ƙara waya mu je ko abin ka da mai son kunshi haka yasa bata kawo komai a ranta ba ta zo na aka tsantsara mata kunshi ja da baki mai mugun kyau ta gefen muzaffar ko abu sai ƙara girma yake don kwata-kwata daga iftihar munawwara ba wanda ke gane kansa su yanzu ko mensin din ma ban yi da su baya ma so suna zuwa kusa da shi muskilanci ya ƙara girma don ko magana yanzu wuya take basa wannan kenan zuwa take gaban mu mai aisha rike da hannun ta mu mai aisha ta ta saka cikin nata kamar ta fara magana kamar haka mufida na'am ta amsa tana jin gaban ta, na bada sauti wani ta rasa menene dalilin yinsa me kike kika dauke ni ta tambaye tana kafe ta da ido kai tsaye ta ce uwa kada kai ta alamar jinjinawa idan na baki shawara zaki dauka mufida Lodigar ta alamar eh tana ji yadda hadin take bitin nan take ta ya canza idan na ce ki haƙuri ki aure muzaffar zaki ba don komai ba sai don farin cikin aminki da daɗin ki kada ki duba da duk wani abu da ke tsakanin ku just do favor for for mommy ta faɗa tana kallon mu fida sai magana ta ƙasa tana jin wani zafi a zuciyarta jin sunan wanda mommy Jamila ta kira Moyi bata sai da take jin tsaron Musfi ba a zuciyarta shi sa take cewa ta yi haƙuri ta aure sa amma ina duk da tana jin kunya kunya ammi amma ba za ta cuci kanta ba ga duk abin ta sau ba ta so haka yasa ta buɗe baki ta ce ki nazari kamin ki faɗi abin da ke cikin ranki mami ta faɗa tana ganin mufidam na shirin faɗin wani abu dai da jikinka yake dai da jininka yake jininka ne ko da ko dan iska ne ko ka nuna a fili ko ka nuna a fili ko baka son ka yi shi don wani ne ko jama'a amma ba za ka taɓa ƙin jininka ba ko da shan jini yake yi mun mami aisha ta faɗa tana miƙewa tsaye ki nazari zan da nan da ƙalilan lokaci mami ta faɗa tana ficewa waje Me Mami ke nufi da waɗannan kalaman? Idan ta canka tana nufin duk wanda Musfi yake yadda yake dan iska yake lalata rayuwar yara amma na son sa. Sai dai tana boyen sanda tana boyewa domin jama'a. Haka na nufin amma ta fi son Muzaffar kan Muzaffar akan ta kenan. Haka na nufin amma za ta iya yin komai don farin cikin sa. Me Amma da za su ɗauke ta idan ta ce ba za ta aure gudan jinin su ba. Wani matsayi za su aje ta? Haka na nufin dole sai ta auri wanda ta fi tsana a duniya. ta tsani wani abu da ya dangance shi ta yaya za ta iya zama da shi a muhalli ɗaya ɗan iska mazinaci wata rayuwa za ta yi da abin da ta fi tsana a duniya wata aune ba sai ta ji hawaye masu ɗumi na silalowa saman kyakkyawa fuskarta da ta ja lokaci ɗaya me yasa suke sa auren nan ne me yasa suka kasa fahimtar abin da ita ta gani ne ba ta son sa ba ta ƙaunar sa ta yaya za a yi ta aure shi har ta ji daɗin auren sa hannunta da aka yi sa ta saurin ɗago da idan ta da suka canza kala lokaci ita sauke saman fuskar momi wanda ke girgiza mata kai alamar ta daina kuka kwata kwata kuka ba zai zama miki mafita ba mafida dauke manyan idanunta da suka zuba canza kala ta kawar da kanta gefe tana fitar da sautin kuka bakin ta hauri sheki yake jin kalmar da za ta furta na na na amince ta faɗa a gadarance a gadarce tana dunkule kanta cikin kafafunta tana sakin dan marayan kuka rugota mai ta jikin ta don kwata kwata ba ta tsammanin mafi da dan za ta amsa ta yin nata kai tsaye ba Allah ya miki albarka mami ta faɗa kai tsaye cike da tsantsar murna ta daura da faɗin Allah ya baki zuri'a da za ta miki biyayya kamar yadda ta kai mana jinta kaɗai mafi da take tana jin wani kololo da ya tsaya mata a makoshin ta. toilet mami ashi ta shiga ta haɗa mata ruwan wanka har cikin bol din wanka wadda aka yi masa haɗi na musamman kaushi mai daɗi ke fitowa cikin ruwan masu ɗumi umarta ta mami ta da ta je ta yi wanka babu su ta miƙe da wani jiri da take ji na ɗibarta wadda ta fito mami zaune take tare da wata mata ba abin da ta kanta bayan saka bra da pant da sauran underwear sai basin wanda aka yi wa haɗi na musamman ta shafe kowane lungu da saƙo na jikinta wani ƙamshi jikinta ke fitarwa wani kyalle take fitarwa wanda duk namijin da ya yi mata a kallo ɗaya sai da jikinsa ya canza idan har lafiyayyen namiji ne makeup aka tsantsara mata wanda ta al'adarsa ce Na lafaya aka naɗa mata aka saka mata sarƙoƙi na kai ƙafafu hannuwa wuya haka ma zube ga baki ɗayansu na zinare da azurfa ne cikinsu ba na ƙarfe ba wani walwali take fitarwa na musamman da za da za ta yi dariya da tsakiya wanda ta yi sai ya fi ba da kolo yana shigar ta tsaf ne da shigar shuwa arab ta fito tsaf da ita da ka ganta ka ga ainihin shuwa magana take sanyi na makeup din da aka yi mata sai dai ta kasa don da ta buɗe baki kuka ne zai kubce mata haka yasa ta kama bakinta ta yi shiru wani design fifin matar da matar nan ta ɗauke ƙarafe shi ta da shi macen na kare abin da aka saka ta ta fice wata kwaminti bi ba a yi ba momi ta shigo sanye cikin lafaya ita ma sai baza kamshi take yi Masha Allah barakallahu fi mami ta faɗa tana kallon mu fiye da kamar an canza ta sosai lafaya ta yi mata kyau abin ka ga fara mace gashi ja ne an yi mata an yi masa ado da bakin fure haka yasa take fitar da wani walwali wani irin kyawu ai da muzaffar ganki ai sai ya rikice mami ta faɗa cike da rahama da yadda so ta dandane hawayenta sai da ya zubo da su sai ta zubo da su jin abin da mami ta ce ba kunya ba tsaron Allah mami ta haɗa ta da mazinaci subhanallah mami ta faɗa bida da kuka kuma stop it mana kada ki lalata makeup ɗinki mami ta faɗa tana share mata hawan Ankal suke ratsa dubban jama'a gidan hannunta sarƙafe cikin namomi duk da kanta da ke cikin mayafi baya hana mata hango jama'a duk da yadda take so ta danne kukan kasawa ta yaka yasa ta sake sakin abinta. Ɗakin ba kowa a ciki sai tsirakun mutane saboda mafi yawancin mutanen da na compound ɗin gidan ana kiɗan ƙwarya. Sakamakon wankin amarya da za a gudanar ƙarfe tara gashi yanzu ƙarfe takwas ta gota. Faɗin hajjo ne faɗin hajjo kenan saman kafet ɗin da ke tsakiyar ɗakin aka ajiye ta. Ba kowa a cikin ɗakin sai momi barke. sai Aisha da ta shigo da ita su uku ne kenan baka jin sautin komai sai na kukan ta haɗu da sauki ajiyar zuciyarta da take lokaci zuwa lokaci suka ta ɗauke da sirtaccen murmushi ta shigo ɗakin sanye cikin lafaya da ba ta da bambanci da ta mami balki da mami aisha da suka suka bar su su biyu ka tana cikin bedroom ɗin hannun amita saka hannunta ta jaye lafayar ta ƙasa haka ya samu fiye ta ɗago da fuskar ta da ta jakab da hawaye masu ɗumi ta soke saman fuskar amina ta nuna alamar damuwa Ganin amma a gabanta ba ta san lokacin da ta faɗa jikinta ba, ta ƙara fashewa da kuka. Amma da ba ta ce mata komai ba sai shafa bayan ta take alama lallashi. Sai da ta tsagaita kukan da take kamin amma ta fara magana cike da damuwa. Da yana da halin raba auren nan naki da sadauki da na raba shi. Alamun ku ga baki ɗaya su nuna ba ku son auren nan. Ni ta nuna kanta, ni na yafi sadauki, na san me zan yi. Me zai iya, na san abin da ba zai iya ba. Haka ke ma ta nuna mafi da yatsarta. abu ɗaya ne ban yi miki ba mu fida wato shayarwa nuna abu naki na sani duk a cikin yara na babu wanda na fi shakuwa da ita kamar muzaffar kamar muzaffar na nuna ma muzaffar su wanda har baya iya ɓoya ɓoye min damuwarsa da duk wani abu da ya danganci rayuwarsa a nan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin